A yayin da ake jajibirin sallah ƙarama tuni kasuwanni a garin kanan Najeriya suka cika suka tumbatsa inda kowa ke ƙoƙarin sayan kayan masarufi domin bikin sallah ƙarama. Akan haka ne muka tuntuɓi al'umma domin jin yadda zirga-zirgar jama'a ke wakana a kasuwanni ga kuma abin da suke cewa da yadda kayayyaki suka tashi ko akasin haka. A yanayin kasuwa alhamdulillah duk inda ka bi dai ana ta harkoki bakin gwargwado. A alhamdulillah komai yana tafiya daidai wa daidai bakin gwargwado. A to ai dole ne wanda ya ɗauko kuɗi ya ya kula da kayan shi ya samu inda ya adana da kyau ko ba gaskiya ba to wannan alhamdulillah bakin kokari ana yi saboda Allah a ci ko kasuwa alhamdulillah kana ko ina ga mata da maza ana ta cuɗanya ana ta goge da juna gaskiya salamu alaikum yanayin farashin gaskiya ya tashi ba kamar da ba gaskiya yan sai akwai na dubu biyu akwai na dubu ɗaya akwai na ɗari biyar wallahi gaskiya bata dai a matsayin mu dai na musulmai wannan wata dinga kyautata musulmi duk inda yake gaskiya ba haka bane sallah na gabaki dai wani iri aka yi ta ga nan ne dai kawai kaya ya tsada kuma gashi ba kuɗi a gari to farashin dai gashi nan yi tsada abin sai hakuri ya canja sosai kuwa dan akalla an ƙara duk kusan kwano ɗaya an ƙara kusan ɗari biyar wallahi sai dai hakuri. duk gaba ɗaya kowanne da tattasai da tumatiri a kowanne ya to gashi nan ƙarancin kayan ne mu ga siye muka zo ba mu san abin da ya faru amma dai kayan ko ina ka ji haka ne duk ya tsada mun kuma zan tare da masu sayar da kayayyakin na dalilin da ya sa kayayyaki suka yi tashin gwauron zabi eh to alhamdulillah tsaro ana ba da kokari akan harkar tsaro domin abin da nake hange daidai gwargwado yan kasuwan nan sun baza tsaro daidai gwargwado kuma alhamdulillah komai yayi a ni a mazauna ɗan kasuwa gaskiya bana tare rabin komai domin da zuciya ɗaya nake zuwa siyan kayan nan kuma da zuciya ɗaya zan koma saboda ka bana tunanin komai kawai fata na Allah ya koma da gida lafiya a kaya ya tashi ya tashin ma na gauran zaki inda eh, tumatir dai na dubu hudu yanzu ana sayar da shi da ɗaya da biyu tattasai muna siyan sa dubu ashirin dubu taruhu muna siyan sa dubu ashirin ta haka dole ce kaya ya tashi yawwa a gani a ya zama dole idan ka ciyo tsada ne ka siyar araha wa zai cika ma kuɗin. gaskiya farashi ya canja yanzu ka tattasai ana sai da shi buhun yana yin dubu goma sha kwandon tumatir yana yin dubu ashirin dubu goma sha takwas tumatir A taru yana yin dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar a baya dubu ɗaya ma ana sai da shi dubu biyu kwandon tumatir ya abun da ya kawo tsadarsa saboda gaskiya yawanci babu kayan kuma ga yanayi na sallah yanayi ne Allah ya riga ya kamo ni sallah kuma duk lokaci irin wannan dama ana samun irin wannan yanayi ko ba haka ba idan kawai Allah ya rufa mana asiri Allah shi sha'anin kaya na irin yanayi na yau da muka samu kanmu an zama farashi gaskiya mai dan tsananin gaske sai dai kawai ai ta fata Allah ya ba mu dacewa da abin da amma farashin yana tattasai daga dubu biyu sai dubu sai ɗari biyar wannan shine abin da zaka abin da yake kawai araha a kasuwar nan a gaskiya daga alayyahu sai albasa eh su ne kawai masu araha sai sauran kaya na yau da kullum eh, da yanayin saukar ruwan sama wanda gabanin ma jajibere ɗin kayan da ma ya tsinki ya zamo ya yi karanci da yawa don haka ya zamo komai ya hau kuma ga bukata ta ninka da mutum goma ne za su zo su sayayya yanzu mutum ɗari ne kaga kuma akan kayan mutum goma na da kaga kowa so yake yau da kaga shine sai dai mu fata Allah ya bamu dace a yi hakuri da yadda rayuwa ta zo gaskiya za mu ce alhamdulillahi gaskiya farashi dai na mu dai bangaren kayan mu bai tashi ba alayyahu yana tashi ɗari bakwai a bara Ka ga yanzu nan ɗari uku da ɗari hudu muke siyarwa ya kuwa naira ɗari biyu ga ɗari da hamsin ma yanzu muke siyarwa to kaga kuma mu dai a haka dai za mu ce alhamdulillah kuma yawancin ga kuma kabiwa ta ɗan yi tsada amma kaɗan kuma ita ma tsada ba wata mai yawa ba naira ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu gaskiya yanayi ne wani kayan babu wani kuma mu muka jawo abu yawa magana ta kai. To madalla da fatan za a yi bukukuwan sallah karama lafiya. baraka Bashir dandalin VOA.